ni ka faɗin ba a kayan ba a rata ya minni ɗan cikin a kai a yawo yau da gobe. Kaji ba? Ku kai riga ni kai ba. Kulki? Ku kai riga ni kai ba. Kai jibu ki ko? Insha Allah. Wace ma karya ka kai? Allah sarki bilkina. Wallahi karya ka kai ba da tafiya. Kai. Ni. Kai. Ni. Na ranka ne ɗan uwa ta ce ba. a to ni da take gare ni ka juwa ba ya eh saka kuma an ce maka bas wallahi saka kuma Allah zai barki wallahi ta in bige shi kowa ya amfani wannan in bige ka kowa haka buga kuma dai ah, ah, ah. wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi da ni kakkace ku ni kakkace ku ni alaji na gaja. Ahmed. Ya aiki. Am dama alaji ina son ma magana akan zancen. Kar ka da in dai maganar birkici babu matsala in sha Allah ba matsala. Ya aiki. A gode Allah ƙara arziki. Kwantar da hankalinka ba matsala wallahi. insha sha Allah eh to nan ah da Allah ana kikira na a wata wayar rike waya mun minti biyu ok na rike waya to yawa eh. eh hello eh, eh, eh hana layi suna gida yanzu to ga nunan yin zai E eh, eh. a ahmed na alaji akwai ma ma matsala sai matsala kuma a gida sai a an ji ma ma ma cika bada da magana na gode hello hello Allah tsare shi matsalar nan Alhaji kai sauri ka zo mana kai fa muke jira fa. To shikenan sai ka zo. To. Wai me ke faruwa ne wai? Eh? Me yake faruwa ne haka? Wai. A wazzai ka ciwo da muƙamuƙi naka eh, kumburi haka nan ha? Ki tambaye dogga ita ta san wani dukan kai. Bulki me yake faruwa? Muna ba tafiya ne shine suka dinga yin faɗa. Na musu magana na ce su yi hakuri suka ki kula ni. Shine wai ya bala ya ce masa wai kui kui. Kake kuma haɗi. a ce ba ba tambaya na akai ba. An ce ne kullai. Wani abu da ke ce wallahi. Tambaye ta ita ta sama da an kai. Me ya kawo wannan bala'in? Na gara rauni a hannun ki me ya faru? Shi ne suka dinga yin faɗa. suna ta faɗa suna ta faɗa sai na ce su bari da na ce su bari sai suka ki sai ya bala sai ya ce wa wannan kui ne suka fara kokowa sai wannan ya sake kan motar sai suka fara dambe a cikin motar sai na ga mun yi haka mun yi haka kawai na ga duhu sai na ji dirum kika kuma wadan kui ko ne me me dan dan ya ce ma ko kui kuma a alhaji kai ko ina ganin girman ka wallahi kaka na ce ma kui kui wallahi kaka kuma wadi wallahi kaka kuma wadi alhaji ah. wallahi niya ni kaka fadi kui wallahi wallahi kaga wanda yake jan fitinan ka gan shi to na fahimci ba ku da mutunci kullum na fita sai a ce yaya gida in ce gida na lafiya kuma alhali gida na ba na lafiya yake ba to ba za ku kashe ni ba yanzu in na ga dama sai in kira police su kame ku amma ku saurare ni mun tudu amma idan ku da munafiki kawai munafiki kai kai kai ko za ka daina ce musu a ce ce ce ba dai kai ka haife da ba ba ruwa na da wani na da kai fa nan ba ni ba kai kai ka haife da ba kan woke nake nake aure to na ji ai ɗayar iya kama a wuri na ji to kafin gaban ka kai ma Thank you.

sai ka ce gidan yan yan iska to na huta kowa ke ita magamansa wallahi kuma ku je can ku faɗa duk wanda za ku faɗa ku faɗa na kuma faɗa kuyi kuyi kuyi